Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu tsaye a gidajen rediyon VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu a rediyo Alfa da ke kuma si na kasar Ghana sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu dai nasir Ahmad Hausawa ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za mu kawo muku irin rawar da jihohin Najeriya take takawa akan rayuwar nakasassu wanda kuma a kansa ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa ɗaya biyu fili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka kuma muna ɗauke da labarin wasanni tare da Murtala Faruk sanyin na Amma dukkanmu nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyyar tsohon shugaban kasar Yemen ta sanar da cewa an kashe tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh a yau Litinin a yayin da wani bidiyo wanda ke nuna gawar tashi ya kara karaɗe yanar gizo. An kashe shi ne a lokacin da yake kare kasarsa a cewar Fa'iga Al-Sayyid, shugabar jam'iyyar General People's Party um, wato General People's Congress inda ya dora laifin kisan Salin akan 'yan tawayen Huti a kudancin sana'a babban birnin Yemen. Sale dan shekaru 75 ya yi mulkin Yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin a tsige shi a lokacin da 'yan siyasa suka matsa a shekarar 2012, amma ya ci gaba da mulki ta bayan fage tare da haɗin gwiwar 'yan ƙungiyar huti waɗanda suke da goyon bayan Iran. Mutuwar tashi ta zo kwana biyu bayan da suka raba gari da mayakan na huti; A ranar Asabar ne Sale ya bayyana cewa sun raba gari kuma zai koma su shirya da Saudi Arabia. Mayakan da suka bayyana mutuwar tashi a safiyar Litinin sun ce an kashe Sale ne a hanyar shi ta zuwa Saudi Arabia, inda suka kwatanta mutuwarsa da wani nasarar dakile yunkurin juyin mulki akan kawancen da ba amince da shi ba tun farko. To anan kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ne ya nuna tausayinsa ga tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaro Michael Flynn, inda ya ce masu bincike ba su kyauta mushi ba a binciken da suke yi na zargin da ake wa Rasha cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar bara. Flynn ya amsa laifin shi na karyar da ya yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a watan Janairun da ya gabata, akan ganawa da yi da jakadan kasar Rasha da ke nan Amurka. Zantawa ta faru ne a makonni kafin rantsar da shugaba Trump. shugaban kasar ya kwatanta karyar da flynn ya yi da na kalaman da abokiyar hamayyarsa hillary clinton ta yi a lokacin da hukumar bincike ta tambaye ta akan sakonnin imel ɗinta hillary clinton ta yi karya a lokuta da dama ga hukumar fbi babu abin da ya faru da ita amma ga flynn ya yi sun tarwatsa masa rayuwa ina ganin wannan abun kunya ne a cewar trump a yau litinin lokacin da yake hanyarsa ta barin fadar white house zuwa jihar utah Yayin da dakarun Amurka da Koriya ta Kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisayen da ba a taba ganin irinsa ba, ana tararrabi kan ko gwajin makamai da mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi ya nuna cewa ta kura haƙurin gwamnatin Koriya ta Arewa, kasancewar ta mallaki madashin makami mai linzami mai cin dogon zango. Atisayen na kwanaki biyar da ake yi duk shekara ya hada da jiragen yaƙi guda 230 da kuma jami'an sojan Amurka su 12,000 da suka haɗu da dakarun Koriya ta Kudu. Duk da cewa ana yin wannan gagarumin atisayen duk shekara kuma ana shirya shi sosai, Wannan atisaye na baya-bayan nan ya faru ne kasa da mako ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar kaddamar da gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango, ta kuma ayyana cewa ta mallaki makaman nukiliya mai ratsa nahiyoyi, matakin da Amurka ta ce ba za ta sau ba. Dakarun sojan sama na Koriya ta Kudu sun ce atisayen zai hada da kwaikwayon yadda zai taba wuraren makaman nukiliya da na masu linzamin mallakar kasar ta Koriya ta Arewa. Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Haqqan Abbasi ya ce a shirye suke wajen yakar ta'addanci ya bayyana hakan ne a yau litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron amurka jim mattis ya kara da cewa babu wanda yake son zaman lafiya a afghanistan sama da pakistan ya kuma jaddada cewa amurka da pakistan suna da ƙudurruka iri ɗaya zaman tattaunawar da suka yi a yau din a birnin islam abad ya samu halartar ministan harkokin cikin gida pakistan mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa da kuma shugaban binciken sirri sai dai mattis bai yi wani sharhi ba bai bayyana jama'a ba akan taron na ranar litinin pakistan ɗin gabanin ziyarar da ya kai islam abad ya ce ba shi da niyyar matsawa pakistan 'yan ladai yana buƙatar su cika alkawarin da suka ɗauka na yaƙi da ta'addanci ina da yaƙinin cewa za mu iya aiki tukuru wajen cimma matsayin mu sannan mu yi aiki tare a cewar matis labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Wani alkalin kotun kolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su shida da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ki amincewa a saki wasu masu fafutuka biyu da waɗansu membobin gwamnatin shiyar biyu, ciki har da mataimakin shugaban yankin na Catalonia. mai shari'a pablo larena ya ba da umarni a ci gaba da rike mataimakin shugaban kasar da aka tsige wato oriel john Cruz, da tsohon ministan harkokin cikin gida joaquim forn da shugabannin kungiyoyin wariya biyu na catalonia da su ci gaba da zama a gidan kaso ba tare da an yi belinsu ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin muna da rahoto na musamman akan tattaunawar da Mustapha Nasiru Batsari ya yi akan irin ayyukan da gwamnatocin jihohi ke yi akan game da nakasassu. A yayin da aka gudanar da ranar nakasassu ta duniya a ranar Lahadin nan da ta gabata, wato uku ga watan Disamba, a Najeriya nakasassun sun ci suna cikin wani yanayi na rashin samun kulawar da ya kamata daga mahukuntan ƙasar duk da yake dai bayanai sun nuna cewa akwai tanade-tanade daga gwamnatocin jihohin Najeriya da suka ci suna yi ne domin inganta rayuwar nakasassun. amma har yanzu bai hana su yin korafin rashin gani a ƙasa ba. A can jihar Kano, abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari ya ce na ƙasa sun an yi masu ta leƙo ta koma ne a ranar Lahadin nan da ta gabata. Cewa za a hallara su a amfani da wannan rana za a ba su wani wato kayayyakin tallafi na sana'o'in dogon da kai. Ma abin mamaki shine bayan da suka hallara a wurin da aka ce za a yi taron a nan dai suka yi ajiya babu uh, alamun jami'an gwamnati babu su a ƙarshe suka watse mm. ah, wannan ya jirawo koke-koke da korafe-korafe amma su bangaren gwamnati abin da suke cewa suna hijindimu ne na tarbar shugaban ƙasa, don haka suka ɗage batun ba da tallafin nan ga suna kasassu a jiya eh, shugaban ƙasa za ta fita gaba za ta sa sabon rana a yi wannan A can jihar Sokoto kuwa Murtala Faruk Inna ya ce duk da yake a baya akwai wasu 'yan kudaden alawus alawus da ake basu amma har yanzu bai hana su yin korafi ba. Shi kuwa Hassan Umaru Tambuwal daga Ibadan ta jihar Oyo ya ci gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suna kula da nakasassu amma 'yan asalin jihohinsu. Gwamnatoci a jihohin kudu maso yammacin Najeriya gwargwado suna taimaka ma nakasassu domin yawanci ma suna musu gidaje. Na yanzu ah, kana nufin ba su korafi sosai ke dan a wannan yanki. Idan an ce ma dan asalin wannan yankin ne to wuya ma ta gan a waje. Malam Awal Ahmad shi ne shugaban kungiyar guragu a jihar Niger ga abin da ya shaida mun akan halin da suke ciki a jihar Niger. To da yawa za ka ga ana kafa kwamitoci da suka shafi mu na kasassun to amma ba a ɗaukar shugabannin na kasassu a sa a cikin al'amari sai dai su ga ana yi. To sai dai a can jihar Kaduna lamarin ya sha bambam. domin kuwa isa lawar ikara ya ce har da mukami gwamnatin jihar kaduna ta baiwa wani makaho wato abubuwan gwamnatin mara nasiru ta yi na ɗaya shine samar da gurbi a cikin gwamnati wanda aka ba makaho mukami a matsayin mai ba gwamnan shawara kan harkokin da kasassu mustapha nasiru ba batsari murya amurka daga mina a najeriya na Tuma kasawa Mustapha Nasir Batsari masu sauraro da wannan ne muke son jin ra'ayoyinku kan irin rawar da gwamnatocin ke takawa wajen tallafawa na kasassu amma kafin nan bari mu shakata da wannan. iyaye yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko yau daga jihar Kaduna ne wake magana daga jihar Kaduna. Do assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam. Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Jaji a Kaduna Najeriya. To Adamu Jeje menene ra'ayinka? Na'am. Menene ra'ayinka game da wannan magana? eh alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi da aka keɓe musamman rana guda don tunawa da ko kuma ya kasance ranar 'yan uwanmu na ƙasar su ba wai wanda suka gaza ba wato masu yin bukata ta musamman kira na ga gwamnati ba shakka yana da kyau mutanen na a ƙara aminta a yarda da su yan ƙasa ne kuma duk gudun wanda ya kamata a ce an bada an bada dangane da su kuma alhamdulillah za mu ce an ci gaba wajen wasu ƙungiyoyin kwarai da gaske kan wani salisu ibrahim wanda shi ne shugaba na kasa gaskiya muna yaba mashi akwai kuma na nan jihar kaduna ko kuma karamar hukuma ta sai gabi wani hassan turunku mhm. gaskiya muna jin daɗin yadda suke taka rawa na a gare su dai matsalar da ake samu su kansu kungiyoyin na kasar yana da kyau su ci gaba da wayar ma yan uwansu da kawuna mm. cewa kada a samu na shi a gida a bar shi kawai zama wani gugan yatsa sai kaga gidan an samu na kasashe an mai da shi kawai ya zama hanyar samun kuɗi ne na gida a yadin jibara ta bara ce ba ci bane ne. karatu To, Madalla Adamu Jeje. Ah, za mu tsallaka jihar Kano, wake magana daga jihar Kano. To, da shabazazzaki Sheba Kano wato Umar Ofisa Unguwa Kulai mai fata daga Aminan juna daga nan jihar Kano, Najeriya. <laughs> To, Madalla, menene ra'ayinka? eh gaskiya na tabbata da ke yayi magana mu anan Kano anan Kano gaskiya ya kamata a ce gaskiya babu wannan abun da aka dauka aka ba shugabannin nakasassu har yau a Kano babu wani kwamishina na nakasassu da aka bayar komai za a je a tare a rika ba masu hannu da shi masu hannaye ko masu abubuwa suna kwashe madafin iko kamata ya a ce a dubi irin masu nakasassu na a tallafa musu a rika ba su amma gashi a Kano an zo an kwamushe mutane masu yin bara suna neman amma ba ta musu makoma ba har wannan abin takaici ne da ya kamata a ce a dubi irin wa'annan ba ba a kama su ba ana dakon mai su wannan shine abin da zan san fa Allah sa dukkanin gwamnatin gwamnatin su duba irin wannan ido da rama don samun wa'annan makoma na ji ba zazzagi ya zo Umar a tashi lafiya daga nan jihar. To madalla ba Kano, Allah ya sa waɗanda aka wannan kira domin su sun ji sai kuma mu tsallaka makociyar ta jihar Kano, Katsina. Wake magana daga Katsina? Kana magana da Lawal Tasu Umashi, shugaban kungiyar kyaututun daɗin makafi da jihar Katsina. Malam Lawal Tasu, me za ka ce dangane da wannan batu? To a gaskiya kamar yadda wani ya ji ya yi magana a gaskiya mu jihar Katsina bakin gwargwado sun yi ma Allah godiya. Inda dai an kirkiro mana ofis na mai taimaka ma gwamnan shawara akan abin da ya shahe mu baki da. To amma kuma bakin gwargwado gwamnati suna yi mana muna godiya. Hmm. Kiran da zan kara yi ga dukkan gwamnatoci su ma su kokari su kwafi da irin na gwamnatin jihar Katsina ta da hmm. sauran jihohi da kirkiro irin wannan ofis. Mhm. sannan kuma a ba da dama ga su masu ba da shawarai duk abin da suka yi kwamfiran kamar yadda muna ake mu katsina su ma sauran jihohi a yi masu kuma an wani da wannan dama in mika godiya ta ga ɗaiɗaikun al'umma da suke bamu gudunmuwa ta hanyar taimakawa kan abubuwa daban-daban. To madalla ah, sai kuma jihar Kaduna, wake magana dai daga Kaduna. To, assalamu alaikum kana magana da akarami daga shirin afkar goma Kaduna shugaban kungiyar matalaka na kasa harshen jihar Kaduna. To, akarami menene ra'ayinka akan wannan maudu'i? To, gaskiya tsakanin Allah in dai gwamnatin Najeriya ne tana gwamnatin tarayya har zuwa jihohi da kanun komi to tsakanin Allah idan dai masu neman bukata na musamman suka sha sokar da su to akwai matsala gaskiya. wa'annan bayan Allah Allah ba su basira irin daban-daban amma mu kanmu al'umman kasa ko kuma sauran al'umma shin wani gudunmuwa muke ba wannan bayan Allah kun ga anan jihar kaduna nan wajen kinkinau za ka je unguwar ma'azu akwai inda wa'annan nakasun na musamman suke yin kera wasu abubuwa kofofi mm. da windoji da wasu abubuwa na kere-kere amma ba mai zuwa ya saya mm. kuma za ka sun iya tabarma ma suna eh, huluna suna wasu abubuwa amma mu talaka ko mu alman gari ba mu san komai a hannunsu shi wani gudu muka ba su wasa da ilimin boko inda da mahamadiya ba ba dama su karantar da mutum ai mutum bai ko da bai gani Allah ba sai kwalwar shi zai iya karanta mutum abu amma mun watsi da su da haka mu kanmu mu jawo su kusa da mu mu daina watsi da su ba komai gwamnati gwamnati ba to madalla akarami Allah ya sa al'umma sun ji wannan kira naka har yanzu dai a jihar ta Kaduna wake magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Naziru Hausawa sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Musa Garo me zaka ce dangane da wannan batu? To gaskiya wannan batu gaskiya al'amari ba karamin jin daɗin fito da wannan maudu'i na jibin na ji daɗin shi ba. Saboda idan ka ɗauka yanzu misali yau aka ce guragu ko kuma makaci ko kuma wasu abubuwa su zo su irin waɗannan kere-kere nasu. Yawa za ka ga mutane suna kyamatar wannan abun. da yawa ka lura da kyau malam ziru ko da irin jakukunan nan irin makafi suka idan aka yi kasuwa za ga mutane ba su damu da tsaye ba mm. haka guragun nan suna yin walda suna yin kofofi wanda yake ya kamata mutanen gari su tabbatar da cewa duk abin da za su yi da rika sayan wa'annan kofofin domin a karfafa su a kara musu karin gwiwa su jalice ci gaba a ga mutane ba sa sayan wannan kaya da su ka suna zuwa suna sayan kaya na gurin mutane daban to kaga irin wannan ba a taimake su ba kuma ya kamata a ce gwamnatoci duk abin da za su ba na siru suka eh. tallafa wa'annan mutane to idan aka yi haka za a samu ciri ba kuma za a kiyaye irin gwaratar da ake za a ga an kiyaye shi ƙarshen ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode malam Alhaji Musa Garo sai kuma jihar Zamfara wake magana daga Zamfara Salamu alaikum Aminu alaikum salam Tana magana da Kabiru Musa kasuwar daji Zamfara To Malam Kabiru Musa kasuwar daji menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau Wato gaskiya haka da aka yayi tsari kwarai Fili har kullum shi ne kashin ne cikin neman taimako hmm. kuma gwamnatin najeriya ba a saba ta ɗaukar na aiki irin haka hmm. saboda haka wannan abu da gwamnati ta zo da su ya yi amfani kwarai zai amfani hmm. to madalla malam kabiru musa sai kuma mu kara komawa dai har ila yau jihar ta kaduna wake magana daga kaduna to daga kaduna kuna tare da lawan ladan udawa malam lawan menene ra'ayinka akan wannan maudu'i to ni ma ra'ayi na goyon baya nake a zahirin gaskiya inda haka aka yi haka ina ga kamar insha Allah za mu samu ci gaba musamman inda ya gwamnati ta tabbatar da haka. Tabbas ina goyon baya. To, to masha Allah mun gode malam lawan. Har ila yau dai a jihar ta Kaduna wa ke magana? Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Nana Abdullahi Alala cikin tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To Abdullahi Alala menene ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau? Gaskiyar magana yana da kyau a ce gwamnatoci suna jawo ainihin irin wa'annan masu ɗan nakasu a jiki zuwa gwamnatin su ka kamar gwamnatin Kaduna kaga a ta yi abin da ya kamata ta ja wani daga cikin su yana ba da shawara akan wa'annan 'yan uwa na kasassu kuma ana dan tallafa musu to yana da kyau a ce gwamnoni yi koyi da na kaduna akan mm. yadda ya jawo wani daga cikin su yana ba da shawara ra'ayinsu yadda za a tafiyar da su ana ba su wa'ansu ayyuka irin na hannu ana koya musu to in gwamnatoci suka yi haka to gaskiya da a samu irin sauki wanda za a ce suna kan titi suna wani barace-barace da sauransu To madalla Malam Abdullahi sai kuma mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba? Ana magana da Husaini Muhammad daga karamar hukumar Bali. Husaini Muhammad menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa a kai yau? Gaskiya ra'ayina shine ya kamata gwamnatoci musamman ma mu ta Taraba ba ta kula na kasassu. ita masu kafan ma bata kula ba balle na kwasassu kaga shi na kwasassu ya kamata su ma a musu wani tsari kamar na n power kamar yadda aka yi shi na ainihin masu digiri to su ma ya kamata a yi musu wannan tsari yana da kyau su ma a yi musu haka hmm. to shikenan malam Hussein mun gode sai kuma kiranmu na karshe daga jihar Nasarawa wake magana daga jihar Nasarawa a gurguje. lafiya jihar Nasarawa. ban ji sunanka ba kace ya sunanka hassana dogo bashiru ja lafiya to hassana me ka ce game da wannan maudu'i a gurguje a bisa gaskiya mu da kasa suna najeriya allah ya saka mana kawai da alheri ba da ake muna ba in bayan yaudara da kuma zamba sai a kwashe wannan matsayin namu ba za a ba mu ba kuma suna kasa suna sun karatu daban-daban sun karatu amma karatun mu ba ga amfani a najeriya bai da amfani sai oh. kullum a rika fake da mu kawai ana ci abinci da mu amma ba muna komi duk wani gwamnati da ya ce yana muna wani abu wallahi kariya ne ba wani da ake muna ba gaba da kawai sai dai Allah ya saka muna kawai To da wannan kira na Hassan Dogo muka kawo ƙarshen wannan kiraye-kiraye da muka baku kuma mune muku godiya da kuka kira. Waɗanda ba su kira ba kuma a ci gaba da kira gobe ma rana ce za a same mu da sabon maudu'i. To yanzu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. An kuma karya mutum-mutumin shahararren ɗan wasan ƙasar Argentina Lionel Messi a babban birnin ƙasar. An karya mutum-mutumin na Messi ne daga can tafin ƙafa inda aka bar gangar jikin ta faɗi a ƙasa. wannan ne karo na biyu da ake lalata mutum mutumin wanda aka kafa shi a shekara ta 2016 to amma 'yan sanda sun ce ba su kai ga gano dalilin yin hakan ba messi ya ceto kasar ta argentina daga ficewa daga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 sa'ad da ya zura kwallaye uku a wasansu da kasar ecuador a watan oktoba an bai wa sabon kocin ingila gareth southgate tabbacin wanzuwar mukaminsa koda kuwa kasar ta sha kashi a dukkanin wasannin gasar cin kofin duniya shugaban hukumar kwallon kasar ta ingila martin glenn ya ce sun tsara aiki a dogon zango ne tare da kocin don haka zai ci gaba da rike mukaminsa duk kuwa abin da ya faru a gasar southgate ya sami nasarar jagorancin kasar ta sami tikitin shiga gasar cin kofin duniya inda za ta fafata da kasashen belgium da tunisia da panama matakin rukuni-rukuni kocin ɗan shekaru 47 ya karbi aikin ne a zama na dindindin inda ya rattaba hannu a ragin shekaru hudu watanni goma sha biyu da suka gabata dan wasan gaba na kungiyar barcelona ta kasar spain luis suarez ya ce sam baya tsammanin tsohon takwaransa nema zai koma a abokiyar adawar su real madrid ko don dangantakarsa da barcelona nema ya kwashe tsawon shekaru hudu a barcelona kafin ya koma kungiyar psg ta kasar faransa a kwanta-ragi mafi tsada a duniya a watan agustan da ya gabata to sai dai an yi tare da raɗin yiwuwar komawarsa a ƙasar ta spain a real madrid sakamakon takaddama sa da sabon dan wasan gaba na psg din edison cavani tun a watan satumba tsohon kocin bayan munich carlo ancelotti ya ce ba ya da sha'awar aiki a horar da 'yan wasan kasar italiya ancelotti wanda ya raba gari da kungiyar munich a watan satumba ya ce hukumar kwallon kasar italiya ta neme shi da aikin to amma shi kam ya fi son ya yi aiki a kungiya shahararren dan wasan daukar nauyi na gasar wasannin motsa jiki edwin mosguero roa ya mutu har lahira bayan da aka harbe shi a birnin palmina na kasar colombia kwamitin wasannin motsa jiki na gasar ta colombia ya bayyana mosquera roa a matsayin ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasan ɗaukar nauyi na wannan zamani murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na sa ran samun sabbin hanyoyin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskar tsaro, tattalin arziki, ayyukan raya ƙasa, dimokuraɗiyya da shugabanci. A arewa maso gabashin Najeriya, Boko Haram da ƙungiyar IS da ke yammacin Afirka sun jawo ta'annaci wanda ya tilasta wa fiye da mutane miliyan biyu barin gidajensu. mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan ya jaddada cewa amurka kawar najeriya ce wajen yaƙi da ta'addanci yana mai cewa amurka ta ƙudiri niyyar taimakawa mutanen najeriya samar da tsaro amurka ta taimakawa najeriya zamantar da sojojinta amma amfani da karfin soja kaɗai a arewa maso gabashin najeriya ba zai sa a kai ga wanzar da zaman lafiya ba in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka najeriya na bukatar inganta harkokin tattalin arziki da kuma yadda ake tafiyar da shugabanci ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba da ingantaccen bincike kan take haƙƙin ɗan adam da kuma ladatar da duk wanda aka samu da laifin ya ce domin taimaka waɗanda rikicin boko haram ya shafa hukumar raya ƙasashe ta amurka za ta taimaka da ƙarin dalan amurka miliyan 45.5 amurka za ta ci gaba da taimakawa najeriya wajen samar da wadataccen abinci da shirye-shirye kan amfani da abinci mai gina jiki da ayyukan raya ƙasa musamman a jihohin da ke arewa maso gabashin najeriya samar da yanayi da ya dace da kuma tsarin shari'a na gari a bayyane na da mahimmanci wajen jawo hankalin masu saka hannun jari a najeriya wadatattun hanyoyin samar da wutar lantarki na da matukar mahimmanci wajen samar da ci gaba a Najeriya. A shinta na samar da wutar lantarki a Afirka, Amurka za ta taimaka wajen samar da wutar lantarki ga ɗumbin 'yan Najeriya da ke fuskantar karancin wutar. A takaice a ƙarƙashin wannan shirin da ake kira Power Africa Initiative a Turanci, mataimakin sakatari Sullivan ya ce Amurka za ta samar da dalan Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari uku domin agazawa wajen samar da makamashin gas domin bunƙasa ayyukan tashoshin samar da wutar lantarki. Baya ga samar da tallafi ga fannonin tsaro da bunƙasa harkokin tattalin arziki, Amurka ta yi amana cewa shugabanci na gari na da mahimmanci wajen tabbatar da ɗorewar fannoni biyu a wannan matakin na cimma buri mai dogon zango. yaƙi da cin hanci da kuma gudanar da sahihin zaɓe zai sa gwamnatin najeriya ta kula da buƙatun al'ummarta da kuma ci gaba da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma kasancewa cikin shiri a kodayaushe amurka ashe take ta yi aiki da najeriya domin cimma burin tsaro da raya ƙasa da suka sa a gaba tare sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To ga shirinmu na ƙarshe a yanzu wato labarai a takaici. Jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Yemen ta sanar da cewa an kashe tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Sale a yau Litinin a yayin da wani bidiyo wanda ke nuna gawar tashi ya karaɗe yanar gizo. Yayin da dakarun Amurka da Koriya ta kudu suka kaddamar da wani gagarumin atisayen da ba a taba ganin irinsa ba, ana tararrabi kan ko gwajin makamai da mai linzamin da koriya ta arewa ta yi na nuna cewa ta kure haƙurin gwamnatin koriya ta arewa kasancewar ta mallaki madashin makami mai linzami mai cin dogon zango Shugaban gwamnatin Pakistan Shahid Haqqan Abbasi ya ce a shirye suke wajen yakar ta'addanci ya bayyana hakan ne a yau litinin a wata tattaunawa da suka yi da sakataren tsaron Amurka Jim Martins. Wani alkalin kotun kolin Spain mai shari'ar wata kotun ya ba da umarni a saki wasu 'yan siyasar yankin Catalonia su shida da ake tsare da su a gidan yari a yau Litinin, amma ya ki amincewa a saki wasu masu fafutuka biyu da waɗansu membobin gwamnatin shiyar biyu, ciki har da mataimakin shugaban yankin na Catalonia. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hafsat Bello dan mai soro da ta taimaka min wajen gabatar da shirin. Sai kuma Saida Hamdin wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa sai an ji ku.